وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan yammaci ta ranar juma'a yau muna shida ga watan zulka'ada hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da 24 ga watan 4 shekara ta 2026 kamar yadda muka saba a wannan farfajiya na makaranta na alfaru islamic academy da ke unguwar rosa cikin jihar kaduna da ke tarayyar najeriya a duk sati muna yin karatu da yan uwa mata na littattafai wanda muka saba yi amma sai muka itifakin cewa za mu ɗauki yau juma'a da gobe asabar da jibi lahadi insha Allah ta'ala mu yi karatu a cikin littafin tafsirin suratul fatiha saboda muhimmancin sa da muka faɗa a baya da kuma dalilan da za mu ji a cikin littafin kansa gudun kada na manta idan har ba mu samu kammala littafin a waɗannan kwanaki uku ba kamar yadda muka ayyana to sati mai zuwa ba za mu kashe karatun juma'a ba za mu yi karatun littafai da muka saba na juma'a in ya sosai sai mu ba shi ranar sifatin sala ko mu sama mishi wasu ranakun mu karata su ina fata mun fahimta mun dauki yau ne saboda ya zamto an fara fatiha a ranar juma'a rana mai albarka kuma ya zamto mun rage karatun masu yawa a bisa al'ada kun sani duk lokacin da za mu yi karatu idan na daura ne ba ma faɗaɗa bayanai su yawa sosai kamar na sauran darussa saboda kada ya ɗauki tsayi kwanaki masu tsayi sannan kuma na biyu ba ma yin sauri irin saurin da ba za a fahimci ma'anar abin da ta kunsa ba a wannan littafi abu na farko muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa a rayuwarmu na ɗalibtan ilimi ma muka san cewa akwai wannan littafin a doron ƙasa sannin cewa akwai wannan littafin kaɗai ne a fahimta ta rahama ce ballantana na biyu Allah ya ba mu ikon karanta shi to gaskiya ni dai na gamsu a raina duk wanda Allah ya sa ya karanta wannan littafin to akwai wani abu na rahama da Allah ke nufin sa da shi saboda sakonnin da ke ciki sakonni ne waɗanda wallahi ta yiwu inda kila ba ga littafin ba har ka koma ga Allah ba za ka san su ba a babin abin da ya shafi ibadanka ta kullum ita ce sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab aw ko bi ummul kitab auka kama qala sallallahu alaihi wa sallam duk wanda bai da fatiha to bai duk wanda bai karanta fatiha ba to ba shi da sallah kuna ganin akwai musulmin da zai zo da gangan ya sallah ki karanta suratul fatiha a'a to faɗin ma'anan abin da nake ji mana tsoro ne. hadisin Khallad bin Rafi' sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shigo masallaci ya salla ya idan da salla salla ce ta a gurguje irin sallar da da yawan musulmi da yawa yawan musulmi yau ita suke yi kuma ita suka fi so limamai masu rinka yi musu sallar da ba natsuwa ba kushu'i ba komai ciki da ya idare je samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi assalamu alayka ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce da shi wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatu. irji' fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka je kai sallah dan abinda kai din nan ba sallah bace abinda kai din nan ba sallah bace amma zahiri mu abinda ma mu iya cewa ita ce sallah har sai da a ƙarshe su uku annabi sallallahu alaihi wa sallam yana mai da shi ya je ya maimaita sallah a na uku ya ce mai na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ban iya wata ba idan ba irin wannan ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya koya mishi to yau annabi baya nan dole mu sunna shi dan mu iya da ya idar kuma sai ce da shi inda ka mutu kana irin wannan sallan wallahi ba za ka rabauta ba ba ka samu aljanna ba sai dai kaga ana yi to kun ga ba wai ba baya sallan ba ne amma bi yinta ta ne yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya. shi yasa duk ibadun duniyan nan duk ibadun duniyan nan ba ibadan da annabi sallallahu ya bayanin ta in terms of theory part din da ya faɗi hukunce hukunce ya faɗi kaza ya ce ka duka har sai ka nan a duke ka miƙe sai ka tabbatar a miƙe kake in kai kaza ka ce da ya gama kuma ya hau saman mimbari saman mimbari fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau yayi sallah ba dan wai lokacin sallah bane kowa ya gani da ya sauko sai ce da su sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallan nan kamar yadda kuka ga ina yi domin zai iya yiwa mu raba jaha da kuran alkiyama idan ba ku giya yadda nake yi ba to da yawa mu sallolin mu yar nagada ne ba 'yan nakaranta ba ku yi mun hakuri don kalmar ce tsauri amma na san gaskiya na faɗa na san da yawa na faɗi wannan saboda in ka kalli har masu zuwa makaranta cikin mu yanzu wallahi wasu sallolin su sai a hankali sai na ga wanda bai je makarantar mu to da Allah ya akwai kafafe na sadarwa da sauransu shi sa nake ga gara mu taimaki junan mu mu karanta wannan littafin Allah ta'ala ya taimake mu da azancin bayani da za a fahimta sannan kuma ya azurta mu da tsarkin zuciya irin wanda Allah ke karban ayyukan mu abotanta ga dai littafi a hannunku to shi ba za mu ce malam ba sai dai mu ce malamai don wannan littafin ba aikin malami ɗaya ba ne bijiman malamai ne wanda kowane su bagire ne suka taru suka yi ya ce tafsirin suratul fatiha wannan littafi fashin baki ne na suratul fatiha alfatiha shi ne buɗewa ko ana ce mata fatiha saboda da ita aka buɗe alƙur'ani na farko a ƙarƙashin ta ce ha za mu ji fashin bakin abin da ta kunsa sannan na biyu ha za mu ji falalolin da take da su har yadda ake magungunan cututtuka na jiki da ita duk za mu ji saboda ita fatiha maganin duniya ne da lahira sannan sai maqasiduha manufofinta menene abin da surar take nufi sai mawdu'atuha abubuwan da ta kunsa take koyarwa sai na nawa na biyar ko shine fawaiduha fa'idojin da ke cikin suratul fatiha kaga ko idan kasan san falalan abu kasan san fa'idodi da sauransu shi ne sa in kullum za ka yi ta yi ba za ka gaji ba kun taɓa ganin to Allah kawo ki lafiya ta ce malam bari in zo mama ta ce ya na iya Allah kawo ki lafiya ya kiyaye hanya sai kin dawo <laughs> a ta ba daga duniya sai kaduna ba muga muka juna sauran mana aljanna insha Allah kun taba ganin dan kasuwan da ya rufe kasuwa ce ya gaji da samun kuɗi ya ce zai huta shi kenan a tsaya haka to haka fatiha aljanna ake nema da ita ya kamata musulmi ya gaji da jin romanta da tagomashinta da fa'idojinta bai kamata ba to sai na shida mala ya ce eh, balagatu abin abinda ayoyinta suka kunsa na balaga na azancin bayani da Allah ya faɗa ciki da magana sannan sai na ƙarshe shine masailu halfiqhiyya wasu matsaloli na fikin wanda suka tattara a cikin suratul fatiha wanda za mu ji su kuma za mu amfana da su insha Allah to malamai suka ce muqaddima gabatarwa shine introduction ji malam bature ko bature malam ne in ji bature malami a ce balarabi ko? Mm. bismillahir rahmanir rahim ah, da sunan Allah mai rahama mai jin kai mun sha bayani akan bismillah ko sai mun maimaita dai mu je lokaci mun san ma'anan bismillah ko mun san dalilin da yasa suka yi bismillah anan ko saboda ba babban littafi za su yi ba da da kutbatul haja za su bude manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai tura sako matsakaici ba mai tsayi sosai ba to da wannan ke bude aka dade akwai littafan nan guda biyu ya kare na ji tsoron ba zai to zo ku bar su da shi ne yasa na sa akai kana gashi na yi baki kuma daga nesa kai ka ba da naka mana ta ji wayi wayi ba za ta bayar din ba zan dora maka ma kai za ka biya ba ku daina matsa maka da na zai baci bismillahir rahmanir rahim alati alhamdulillahi alladhi anzala anzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira magana ta girmama godiya ta tabbata ga Allah Allah mun gode maka jama'a ku ce alhamdulillah ni'imar musulunci ga lafiya ga imani ƙarshe ga sunna hau dole a godiya mala a yi arziki kan an zo birnin ƙif sai dai neman ƙari na falala amma arziki da an yi ka musulmi a halin sunna an gama maka ita to godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da alfurqan mai raba ƙarya da gaskiya menene shi alqur'ani ala abdihi kuma ya saukar da shi akan bawansa kun ga kira annabi sallallahu alaihi wasallam da bawa anan daraja ne ma'ana ga wanda mun san in mun zai cika in mun ba shi zai isa kun gane ko eh saboda bawa shi ne wanda baka shakka akan wata rana zai zai saba maka baka baka ji kai wata rana zai ma ba daidai ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aminta da shi akan duk abin da ya bashi zai Allah kuma ya saka mai da mafi alkhairi abin da ya saka manzanni da shi Allah ta'ala saukar da wannan alqur'ani ne akan bawansa ga bawansa liyakuna lil alamin nadira domin ya zamto mai gargaɗi ga talikai ga duniya baki ɗaya. ma'ana gargadin wanda ya tauhidi zai je aljanna wanda ya shirka zai je wuta Allah ka tsare mu da shirka wassalatu wassalamu ala man arsalahu tsira da amincin Allah sabbata ga wanda aka aiko shi da'iyan mai kira ilaihi zuwa ga Allah da kuma wancan littafin bi iznihi kuma yayi ba ba bid'a yi ba ba gaban kansa yi ba da izinin Allah wa sirajan kuma Allah ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam so fitilla ce muniran mai haskawa ga nan ta hasko har unguwar dosa ko tun daga birnin Madina tun daga birnin Makka gashi hatta iso nan to ya Allah yanda kai makanka wannan kirarin Allah ka hada mu da shi kuma a gidan aljanna Allah ka cika mana wannan buri dan tsarkin sunayenka malai ce malamai suka ce amma ba'du kaga sunna ko sai suka yi sa kuma shi kadai amma ba'adu din saboda fadin amma ba'adu kadai kukan gidanku ne an san cewa daga gidan sunna ka fito saboda amma ba'adu tana da daraja a duniyar addinin musulunci da sunna kamar yadda muka faɗa muku ita ce daidai fiye da cewa wa ba'adu amma ba'adu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan haka fa inna azama suratin fil kitabil majid hiya suratul fatiha lallai mafi girman sura a cikin littafin Allah al-Majid littafi in an ce al-Majid shine abin da ke da karamci da alkhairi ya tattara arziki mai yawa shine al-Majid kaga Qur'ani ko ya tattara duk waɗannan to mafi girman sura a cikin wannan littafi mai littafi mai girma wato Qur'ani kenan hiya suratul Fatiha ita ce suratul Fatiha falaha domin tana da min al-fada'ili abin da ya shafi na falaloli ma laisa li ghairiha wanda watanta ba ta da su bi ma'ana tana da falalolin da babu a sauran surori hadhihi sura ya koyan uwa wannan sura suratul fatiha allati ala ijaziha wanda tare da kadan inda take da ta kadan ta fuskar adadin ayoyi amma kuma da tarin amfani shine al-ijaz ga ta yar kadan amma sai albarka wai ba yawa sai zafi a'a ai ta ba kala a ce ba small bet mighty ya la a ki da hausa ina bokon gidan nan maman jamu ya la fasara fassara small bed mighty ina likita hmm? kaɗan mi iya eh, haka ne na yadda kaɗan mai albarka kuma dukan ku Allah ya muku albarka tare da cewa sura ce ƴar kaɗan amma mai albarka shi kenan ya fito Allah ma ya faɗa ko walaqad atainaka walaqad atainaka sab'an min al-masani wal azim hakika mun baka ka min al-masani mai ayoyi bakwai wanda ake yawan maimaita karatunta ita ce suratul fatiha Allah ce kwara bakwai ne kadai ayoyi amma kuma suna da albarka wannan tare da kaɗan ɗinta amma ta ya sanya ƙadishtawar ta tattaro alama lam tahwi alaihi suratun irin abin da babu wata sura wanda ta tattaro shi min suwarin Qur'an daga cikin surorin Al-Qur'ani gaba ɗaya ma'anan Qur'an gaba ɗaya abin da ke Qur'ani suratul Fatiha ta yi summarizing din sa shi ma gaba ɗaya abin da ke cikin Qur'anin da Fatiha aya ɗaya ce summarizing din sa tace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in karkata kaf anan Qur'ani ya tumbatsa ya cika kuma ya kai kololuwa mali ce fahiyar tashtamilu domin ita wannan suratul fatiha tana kunshe ala mujmali ma'anil qur'an akan abinda qur'ani ya tattara a dunkule ta kunshi abinda qur'ani ya zo da shi a dunkule wa usulihi da kuma tushen sa ginshikin sa allati fassalaha alqur'anu tafsila wannan ka shiga sauran surorin qur'ani suke rarrabe maka shi bayani filla filla to fatiha ta tattare su ta aje shi yasa ku rinka yawan karanta ta yan uwa وقد أمر المسلم كما حقيقة أمر تدوان مسلمين بقراءة هاي رنك كرنك سورة الفاتحة في صلواته أشكين صلوا لنسى في كل ركعة أقوة ركعة فهو, فهو يكررها الحال ينامي ميمي تكراتنت كل يوم أقوة رانا في, في فروضه كو أشكين أبن ديشا في صلوا لنسى نفر اللي واجبي ونوافله دكما صلوا لنسى ننافل فيلي بعد ذلك لوكي صلى بسورة الفاتحة tare da haka la mallu min qira'atiha ba ka ganin musulmi ya gajiya ya kosa da karatunta akwai wanda ke jin ya gaji da karanta Fatiha ko in yazo maimakon ita ya ji wata yake so ya karanta ba za ka taba ji ba in ko wata su wata surar ne ba ita ba sai ka ji kana so ka canja amma banda Fatiha lida mala yace wannan ne ma ya sanya kanatil hajjatu hajjat kanatil hajjatu ma satan ila tadabbur hadhihi sura to kun ji dalilin karanta littafin mu ma yace wannan ne sanya kanatil hajjatu ma satan yasa bukata ta zama mai tsanani ya zamto musulmi yana da tsananin bukata ila tadabbur hadhihi sura wurin lura da la'akari da zurfafa tunani a abinda wannan sura ta kunsa shine a tadabbur ka kalli abu ka yi tunani kuma ka lura da kyau wani abu na canzawa za ka gane wani abu na shigowa za ka fahimta yanayi na sauya za ka ji shi ne ta tadabburi kitabun an zannahu ilaika mubarakun a ayatihi to ba wanda ake bukatar tadabburi kamar suratul fatiha wata da kuma zurfafa lura shine at-ta'ammul ka zurfafa lura fi ma'ani ha wurin ma'anonin da suke ciki na ayoyi walukufi ala tafsiri ha kuma ka tsayu a kan tafsirin fassara abin da take kai in ba ka san tafsirin sunna ba sai an danna ma bid'a ka dauka kuma an samu matsala dan wanda ya dora ki kan bid'a ya halaka ki saboda zaki in kin kyala na annabi kuma nawa zaki ai ba magana wa ma'rifati ba'd asrariha kuma sanin wani sashi na abin da ya kunshi sirrorin da ke cikinta mata na son jin an ce sirri ko falala <laughs> haka ne ko ko mene ko fa'ida garabasa a garabasa hadda mazan kuna su dai mata ka ce abin yana da wani sirri na musamman to za su baka kuɗi ko cutar su za ka yi kuwa wata digirin ta uku sai kai mata wayo da wannan kalma da kunan dai haka kuke sai dai kawai Allah ya tsare walamma kanat mu'assasatu dirar saniya kaji manya a yayin da ya kasance wannan mu'assasa shine cibiya foundation an gane ko wannan wannan cibiya ta gidauniya ta mu'ata addurar saniya kad shara'at ta fara ko ta kutsa ko ta shiga fi tafsirin ƙur'anin karim wurin yin tafsirin ƙur'ani mai girma Allah ya sa su gama lafiya mu samu sun shiga ma'ana sun fara tafsirin alƙur'ani mai girma tafsiran wani irin tafsiri muharraran wanda aka tace shi tas duk wani abu da bai inganta ba sai da aka yi waje da shi ya tamayyazu bi shumuli wal isti'ab wani irin tafsiri wanda ya bambanta ya samu bambanci bi shu'uli wal isti'ab shine na abin da ya shafi gamewa da tattaro komai da komai suna tsabtace shi kuma ya tattaro komai da komai ya game suna kan yin sa Allah ya sa gama mu samu kuma sun gama ma za mu bincika ko nawa ne Allah da sai mun siya wa husnul tartib sannan tafsirin da suke na ƙur'ani ne yana da kyawun jeri yadda suka jeranta ayoyinsa da bayanan da ke ciki jeri ne mai kyau wanda zai saurin a fahimta wal'ar da kuma bijiro da abu abin da ya kamata ka sani farko kafin na biyu duk sun buwan nan tsarin kun san wani sai kama abu na biyar sai ka kasa fahimta sai ya kawo na uku da na hudu sannan ka gane duk sai ka mai da ɗalibi ya zama confused ko mu nan wani lokaci muka zo muku karatu bayan mun gama fahimtar karatun sai kuma mun yi tunanin ya za mu jera shi a ku ba tare da kun ruɗe ba ku ɗauke shi cikin sauki na faɗi wannan saboda duk mai koyarwa ko a ko a ibtidaiya ko a nursery hadana kike koyarwa ya kamata kina da wannan tunanin ana ba da ilimi ne from simplest to complex ko to complex ake cewa complex oho ka fara dai daga mai sauki yanda jama'a za su gane kuma a jere kuma malai ce haka suka yi malai ce ƙartiga da ibaratin hakika wannan tafsiri da muke yi an sanya usulubi a cikinsa da fassara ilmiyya na ilimi sahla wanda yake mai sauƙin gaske wa hatin kuma komai nashi ya fito fili ƙarara, kun tuna cikin na annahul wadih ko hatin komai na tafsirin a asarar yake sannan kuma muktasira mun yi shi a takaice kamar sun san 'yan Najeriya ba su da ridin hadisi ko ba ka muke ba Allah ba mu san karatu wata in kaga ta karanta ma shafi hudu a TikTok to gulma ka kawo mata a ba dai ba a ba batun fiqh Allah ta ce kaga wannan kawai ni ku kira malam mu tambaye shi ba zan yi wannan dogon karatun muna haka har ni din nan ban da wannan culture din ta karatu irin yanda ni na so a ce ina da shi ni da nake maganan ba na cire kaina bane duk muna ciki fita muke so ni to da gaskiya abin muka tattauna da wasu malamai da suka zo garin nan shine ya kamata har ƴaƴanmu mu mu sa musu hali da ɗabi'an karatu tun suna ƙanana tun suna ƙanana kun ji wannan magana tun suna ƙanana a gida ko da wasu wani glass zaki cire naki na jere ko gefen TV kowa ki rinka in ko exercise su kika take ce wannan littafin ka ne kowa da wurin ajiye nashi ba sai ta zubarwa ba kowa ya san wurin littafin shi kuma ko kwa mata lalace miki ki rinka sa ki ce su ɗauko su karanta miki inda ya dan kuskure ke gyara inda ma shirme zai yake barci shi dai ya saba da ɗabi'an karatu ko shirme yake yi wallahi tallahi wata rana sai kiga shi zai ce sha al'umman nan a wani bala'i to amma ba mu san karatu in ko ba mu karatu wallahi matsala za mu shiga dole mu boko dole mu addini don Allah ku dage ku yi karatu kuma ku sa ma ƴan ku san karatu Allah ya mana albarka baki daya malai ce mal ijtimadi ala al masadir al asliya kuma wannan tafsiri da muka yi mun dumal itima tare da dogaro alal mafadi daga makubuga tushe al'afaliya na asali almuta'ammida wanda yake dogaro fi kulli ilmin a cikin kowane ilimi abun dogaro a cikin kowane ilimi ma'ana mun ciro abin da in dai mun magana babin hutu to zaka ga maganar da muka yi abun dogaro ce ita in mun yi aqida haka zaka tanar yace amma mun yi wannan maganganu ne wanda ake dogaro da su a kowane ilimi min ulumil qur'an tun daga abin da ya shafi ulumul qur'an wa tafsirihi da tafsirin alqur'ani bil idafati ila tawfiqil ma'lumat tare da ma abin da ya karu na tantancewa da rairayewa da tabbatar da duk wasu ilmomi da ke ciki ba mu kawo shaci faɗi ba duk wani ilimi da muka kawo a littafin sai da muka tantance shi Kulat da duk abin da aka ce an cira toshi daga wani sai mun bididdigi in bai inganta ba mu ajiye in ya inganta mu kawo shi wa takhrijul ahadith sannan kuma a cikin tafsirin nan mun yi takhriji shine tankade da rairayen hadisai alwarida wanda suka zo a ciki wanda yake rubabbe mun cire wanda ya tabbata mun tabbatar wal iktisar sannan ko mun takaitu alama sahha minha na daga abin da ya inganta cikin hadisai ba mu kawo wanda ba ingantacce ba wal iltizam sannan mun luzumta mu kanmu a koda yaushe bi mu'taqadi bi mu'taqadi ahli sunnati wal jama'a to kun ji inda fitan ya fita duk abin da ahli sunna wal jama'a suke yake aqidan su to shi muka luzumta ba mu fita a wajen sa ba shine muka kawo kaga ciki lafiya baka lafiya wa nabdu ma yukhalifuhu sannan mun yi watsi mun kore duk wani abin da ya saba ma aqida ahlus sunna wal jamaa bayan duk wannan malam yace ra'ad ifradi tafsir suratul fatiha bayan duk mun gama wannan a cikin wancan tafsirin ra'ad, sai muka ga dacewan ifradi suratul fatiha mu keɓanta suratul fatiha ita kadai mu ware ta wallati dubi'a ma tafsirul baqara wanda aka buga asalin bugun ita wannan fatiha an buga ta ne a tare da tafsirin suratul fatiha a wuri ɗaya suka littafi ɗaya sai ce amma sai muka ware ta fi mu'allifin mustaqil a cikin wani littafi muka wallafa shi mustaqil mai zaman kansa shine wannan a hannun kun fahimta ma'ana wannan sun ciro shi ne daga tafsirin suratul baqara dake cikin wancan tafsirin da malam suke mana bayani yace ma idafati adadin min fawa'id sai dai abinda muka yi mun ƙara mun jingina wasu adadi masu yawa na fa'idoji wa babin ahkam kuma mun sanya wasu sashi na hukunce-hukunce alfikihiyya wanda suka shafi fikihu almuta'alliqatu biha wanda suke rataye da suratul fatiha ma'ana duk abin da muka san zai amfane ka dangane da suratul fatiha mun kawo maka kusa da shi mimma tamassul hajjatu ila ma'rifatihi na daga a cikin abinda tamassul hajja aka samu tsananin bukatuwa ila ma'rifatihi zuwa ga sa, da abin da muka san lallai ya kamata duk musulmi ya sani na fiqhu wanda ya tafi suratul fatiha to mun kawo muku a cikin wannan littafi Allah ya saka musu da alkhairi wa hazfu sannan kuma mun share mun goge ma yusabu fahmuhu duk abin da muka ga zai wahalan fahimta Ai ko dai gare da suka yi mana haka musamman mu a nan Najeriya da ake rikici karamin abu ya hada rikici wa zalika malake kuma wannan ya kasance ne mun yi haka ne hatta yantafi biha ammatul musulmi, ta yadda har gama garin musulmi gaba ɗayan musulmi za su amfana da wannan tafsiri lima hadhihi sura saboda abinda wannan sura take da shi a wurin Allah da kuma duk mu'mini min al ahammiya na daga abin da shafi muhimmanci saboda tsananin muhimmancinta wal fadl da kuma falalan da take da shi wa qad dhamma hadha tafsir ma tafarraqa fi tafasir al ukhra haqiqa bamma ya kunsa mene hada tafsir wannan tafsir da ke hannunku ya kunshi ma tafarraka fi tafasir abinda ya bambanta shi da sauran tafsirai uku al na daban a cikin sa akwai abinda babu shi a cikin wasu littattafan tafsiri min al-muhimmat na daga al'amura masu muhimmanci sun faɗi wannan saboda sun san tafsiran Qur'anin da su ne tafsirai a doron ƙasar na gaske tunda akwai tafsiran da in ka faɗo su a duniyan tafsiri kam za a cire maka hula cewa lalle ka san tafsiri ko tun daga nada tun na su imamu tabari su adwa'ul bayan su ibn kasir su wane ne su wane ne har ka zo kasa suka ce to mun duba sauran tafsirai a cikin wannan akwai wani abu da aka zo da shi wanda ya bambanta da sauran tafsirai din fahawa dan wannan shi littafin ya tattaro ya tattaro muqaddimatin bayanai na gabatarwa wanda ta tahaddasu an asma'i suratul fatiha wanda suke magana dangane da suratul fatiha da sunayenta zai bayanin sunayen da suratul fatiha take da shi wa mawdu'atiha da kuma abinda ta take karantarwa wa maqasiduha da manufofin da Allah ke nufi da ita wa fada'iliha da falalolinta wa ghairi zalika da ma wasu abubuwan da in kun shiga za ci wa hawa aidan hakanan har wa yau wannan tafsiri ya tattaro ko ya tattara akan al-ma'na al-ijmali wato ma'ana a dunkule lissura na suratul fatiha ya tattaro abinda suratul fatiha ke nufi a dunkule abinda ko baki iya karanta bakin da farin ba in kin fahimta to kin fahimci abinda Allah ke so ki fahimta kuma zai miki rahama kun ga wannan ai sauki ne wa ma'ani gharibiha sannan kuma ya kawo ma'anonin gharibiha wasu kalmomi da suka zo a ciki wanda suke bukatan yi musu fashin baki a kan ma'anansu kun gane in muku wani misali guda daya a cikin larabci akwai kalmomin da idan aka faɗe su ba haɗa su da wasu ba ko aka faɗe su suna ɗaukan ma'anansu da kuma kishiyar ma'anansu kun gane abin da nake nufi kamar misali faɗin Allah ta'ala wallaili idza as'as wannan as-as ɗin yana daukan adbara yana daukan akbala da dare idan ya fuskanto ko da dare idan ya bada baya yanzu kika zo kika karanta shine malai ce za kawo garibuha in an sami irin wannan kalmomin za mu gaya muku anan yana nufin bada baya ne ko fuskantowa ne Allah ya sa kun gane Allah ya saka musu da alkhairi wa tafsira kulli ayatin kuma a cikin mun yi tafsirin kowace aya min ha daga cikin suratul fatiha ala hidatin a ita kadai dinta ba mu hada wata da wata ba in mun zo za ku ji kowace aya an cire ta ne an mata tafsirin ta sannan aka je na gaba wa ba'da abrazi fawaidiha sannan kuma mun bayanin wani sashi na abin da ya fito fili na na fa'idojinta wa ba'da ahammi jawanibiha albalaghiyya kuma mun yi bayanin wani sashi na abin mafiya muhimmancin bangarorin da suke na kurewar azancin magana na suratul fatiha malai ce fadunak to umar shehu zariya ga fashi nan a hannunka ko ku kuke so in ce <laughs> to a'a to masu littafi don cewa fa in aka ce maka dunak kama ce ungu karbi kun banci magana? to kaman ka karba din kaman ka ce hannunka ko gaba gare ka ayyuhal qari'ul karim ya kai kun ji abin da yasa na sa kaina ai yayi addu'a ne sun yi addu'a ne ya kai makaranci wannan littafi mai daraja haza tafsir ga wannan littafi na na tafsiri gaba gare ka alladhi wanda yake intazama fihi ma nasara min durarin fi menene fi butun tafasir wato an tsara a cikin wannan littafi ma ta nasara ko min zurari wato abin da ya yawaita na alkhairi fi butuni tafasir a cikin abin da yake na littattafan tafsiri wa hawa sannan kuma wannan littafi ya tattaro mimma tafarraqa na daga abin da ya bambanta ya zama daban min nafa'isil ilm na daga ilimi mai tsada nafa'is shine abin da yake mai tsadan gaske na ilimi ashe al-kasir a cikin sa akwai abin da ya shafi ilimi mai tsada mai yawa a cikin sa hatta ghadat qaribatal manan har sai da aka waye gari wannan littafi da ke hannunka ya zama qaribatal manan kusa yake da manufarka yana kusa da abin da kake manufan samu na rahama da yaddan Allah malamai suka ce zahiratan fi ghayatil wudu wal asarari yake wurin kaiwa makura a bayyana al'amura a sarari wat taysir kuma an sauƙaƙe littafin yadda zaka fahimce shi ba tare da wahala ba to sai malai ce wa nas'alullahi al-aliyyal qadir muna roƙon Allah madaukaki mai iko an ya taƙabbala minna juhdana da ya karɓa mana wannan faɗi tashi ne ko namu wa sa'ayana da faɗi tashin mu wa an yaj'al alquran kuma ya sanya alqurani ya kasance qa'idana shine jagoran mu wa hadiyana kuma mai shiryar da mu wa hujjatan lana kuma Allah ya sa ƙur'ani ya zama hujja a gare mu da zamu aljanna sanadiyarsa la alaina kai ya zama hujja kan mu ya wayi gari muna karanta shi ba mu aiki da shi wa an tilawatahu kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ta bayan bishiyar nan fa surutu na shigo mun kakku sa in yi fushi fara muku faɗa kamar yara ku kiyaye ni wa an tilawatahu kuma Allah ya azurta mu da karanta wannan alqur'ani wa tadabburuhu da na faɗi tadabburi a baya shine lura da ma'anoninsa da zurfafa tunani a ciki fi jami'il awqat a dukkan lokutan rayuwarmu wa an yukaffira bihi anna sayyi'at kuma Allah ta'ala ya kankare mana zunubanmu da wannan Wayar wa yarfa'na bihi darajatin aliyat kuma ya ɗaukaka darajojin mu zuwa darajoji maɗaukaka. walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat kuma godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'iman sa ne asalin kyawawan al'amura suke cika kun ga sai ce annashir ya nuna cewa ba mutum ɗaya yayi ba wanda dai ya yada kuma Allah ka samu yada alkhairi har ƙarshen rayuwarmu to ku ga wani abin sha'awa sai malamai suka fara su ce al-isti'aza wal basmala neman tsarin Allah subhanahu wata'ala yayin fara karatun Qur'ani da kuma yin bismillah wanda banjin galibi in an zo tafsiri akan ma ba wannan kula a farko yawanci dai aka je ga basmala ne kai tsaye ko to amma za mu ɗauki koda na farko malaita al-isti'aza ku yi hakuri ne ta cewa malam malam sabawa na baki ne amma kun san ba malami ɗaya bane ko al-isti'aza neman tsarin Allah yayin fara karatun alkur'ani an kun duba littafin fannin tajwid ya kawo wasu fa'idoji masu yawa abin da ya shafi isti'ada da basmala kansu hatta wurin karatu an fi so in mutum ya zo zai isti’ada zai basmala zai sura ya rarraba kowanne ci gashin kansa kun fahimta misali a'udu billahi minash shaitanir rajim kun ga na tsaya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kun na rabe kowanne yana ta wannan shine mafi cikan karatun ƙur'ani da zake ke rarraba kuma ke shi a natsai kun fahimta to amma akwai wanda shi kuma ba a so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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم kun gana haɗa mai ƙarshen fatiha da basmala sai ba an zuwa yi ƙur'anin nan ajiya na tada miki da tsumi ko amma sai za ki hadda yawwa kuna jin maganan nan to haɗawan wannan babu laifi na ƙarshen nan amma suka ce ba a cika san shi ba don kar wanda bai iya ƙur'ani ba ya ɗauka bismillah tana haɗe da suratul fatiha yanzu ka je wani ƙauyen koyar da su suna ganin ka social media suna ta ma kabbara ka zo kai haka duk ran da limamin su ya raba su ce malam ma ba haka yi ba <laughs> kamar yadda wata taɓa da tsaraban jallabiya ina sawa ta taɓa ƙasa na ce a kira ce da ta a makan ma haka naga suna sa <laughs> lajiƙanta da rahama tarin ta ce a makan ma ko a larabawan ma to kaga ashe ana ma mutum tasiri shi yasa idan kai ɗalibin ilimi ne wani abun halal ne sai ka haƙura dole kun fahimci magana ranka na zo sai ka haƙura wani abun kuma da wahala amma dole ka yi saboda akwai masu kallonka amma dai ka tuna Allah shi ke kallonka wanda ya fi kowa to al zato, in mun zo ta ƙur'ani ma insha Allah neman tsari daga shaidan shi ne shine ko daga azaban Allah malamai suka ce al-isti'azatu a qabla tilawati al-qur'an Faɗin a'udhu billahi minash shaifani raje ko a'udhu bi suna nan siga daban-daban za ku je musabaka musamman mai so je national ka je isti'aza iri-iri ko kun musabakan kalli duguri Maiduguri ai na shekarar nan ni ka an taba musabaka irin ta mai dugurin ba nan an dai yi ƙur'ani kam da gaske ya nuna akwai masu ƙur'ani a Najeriya nan Allah ya ƙara yawaita mana su to mu namu na sallah muke da shi ba irin nasu bane su su ne manya da haka mu bayani muke yi su su suke koyar da ƙur'ani na da gaske Allah ya saka musu da alkhairi to isti'aza din nan mashru'atun shari'a musulunci ta shar'anta a rinka yin ta ta yadda a rinka yi qabla tilawatil qur'an kafin ka fara karatun alqur'ani a ƙasa ya sauke lambaye bayanin cewa jamhurin ulama ala annaha mustahabba mafi rinjayen malamai da suka ba da hujja sun tafi akan a'udu billahi mina shaitanin rajim ko isti'ada sunna ce abu ne da ake so kamar yadda ya zo, aka ruwaito daga ijma'in su al ibn jarir ya kawo a cikin littafin su tafsir ibn jarir gashi nan da al'imam ibn kasir dukkanin sun kawo to da haka dai mun yadda ana Isti'ada kafin a fara karatun qur'ani ina ka samu wannan malamai suka ce ƙala ta'ala Allah madaukaki ya ce fa idza qara'ta idan ka tashi kai nufin zaka karanta Alƙur'ani? fasta'iz billahi to ka nemi tsari daga Allah mina shaitanir rajim daga shaitan wanda aka kore shi daga rahama almam imam ibn jarir at-tabari yace abinda ake nufi wannan ambato ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya tashi karanta Alƙur'ani ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to ko wani mai karanta Alƙur'ani? fasta'iz min ash-shaytanir rajim to ka nemi tsari daga shaytan da yake korarre a can kasa ya kama maganar malam shaykhul Islam Ibn taymiya yace shaytan yakan nufaci mutum da wasinsa. wurin yaga ya shagaltar da zuciyarsa ya yanke shi daga karatun alqur'ani wani lokaci sai kin fara karatu sai ki tuna oh ashe fa ta turo min lambar ofe ta ban tura mata kuɗin zanin nan ba gashi za ta fito daga kasuwan kurmi sauran awa biyu ma kila yanzu ma ta kusan ni ban ma san ko ta fita a kasuwan ba sai ki raba qur'ani ki koma kan ofe dan Allah yana faruwa ko bai faruwa ya ba zan san kuma ma Fatima <laughs> Maman Fatima ya ba zan san ku ba kin girme ni sosai nesa ba kusa ba amma kuma na karantar da ku da yawa ni fa tun 1996 nake koyarwa ake zana aji in rike aji in yi kaza kuma galibi waɗanda na koyar mata ne kin fahimci magana kuma na rayu a hannun mata ni mata sun mun gata a duniya gatan da ba zan iya biyan su ba ko a cikin kuna akwai ɗaya in zan ba ta duniya da abin da ke cikin ta ba zan taɓa iya biyan wallahi ɗaya bisa ɗarin abin da ke min ba ba zan iya ba ba zan taɓa iyawa ba sai dai kawai in kamanta ta ya ce mun saura na san ku sannan na biyu kin ga wayata wa billahi allazi in na bude miki sakonni wasu sai kin fashe da kuka kila kullum matsaloli ne kullum fitintunu ne kullum jarabawa ne wata ran matan wata ran maza wata ran taho mu gama ni dai na daga ciki ga iyali na ta ma tana jin ku ta sani ko ita yanzu akwai wani kes mai ciwon kai har yanzu na kasa ba su lokacin da za ma su zo na kasa bayar saboda ni na san wannan abu akalla sai ya ci awa uku zuwa hudu na lokaci na kuma wallahi matsala ne akwai na san ku daidai gwargwado daidai gwargwado kuma kun cafala ni dole in sani tsayin wannan lokacin duk kuka sa ni gurfara ai ko daga badarawa zuwa nan ai dai an yi Allah ya muku albarka wa hiya qaulul qari isti'aza ɗinnan nan shine faɗin mai karatu yayin da yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shaitan wanda aka kore shi daga rahama wa hadha wannan lafazin da kuka jina a'udhu billahi minash shaitanir rajim huwa alladhi alayhi al-jamhur shine abinda mafiyarin jayin malamai masu hujja mafi karfi suka tsayo akai min al-ulama na daga malamai fi ta'awud dangane da abin da ya shafi isti'aza ashe ya nuna akwai wani lafazin da ba wannan ba kamar da ake da min hamzihi wa nafsihi wa nafsi kun sa akwai wannan ko to amma wannan ta'udhu billahi minash shaitanir rajim din suka ce ita ce mafi kololuwan wanda ta fi kima da daraja ba dan sauran ba su inganta ba kar yan musabaka su jiran mu Allah ya baku ku hakuri ina kauna yan musabaka ya ba mu karo da su waqad ajma'a al ulama haqiqa malamai sun yi tarayya ala akan cewa annal isti'azata wannan isti'aza din laysat min alquran ita ba ta daga cikin alqurani wala ayatan minhu kuma ba aya bace ta alqurani kun san kaman qur'anin mu na hafsu in kin duba akwai da ke da qur'ani 60 anan to in kun je ku duba in kuka duba suratul fatiha da riwayar imam hafs za ku ga bismillahir rahmanir rahim sai aka rubuta aya amma ta suratul fatiha kada aka rubuta ma lamba ta suratul baqara ba za ki gani ba ta ali imran har zuwa nasi ba za ki ga abni lamba ba to a riwayan haf bismillah aya ce a na karanta muku fadin Allah ta'ala wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim cewa an ba annabi sallallahu alaihi wa sallam wata sura mai ayoyi bakwai wanda ake yau maimaita karatunta to duk duniyar musulunci an yadda suratul fatiha ayoyinta bakwai ne don haka qur'ani ya kirata da ayoyi bakwai to amma ina ne ayoyin suke nan ne aka sami bambanci kamar imamu qanun da imamu warsh su kuma bismillahir rahmanir rahim ba za ku ga za aya ba sai can ghayril maghdubi alaihim a daidai nan aya ce wala dallin nan ma aya mu kuma a fatiha aya ɗaya ce a hafsu aya ɗaya ce kun fahimta to shine anan malam ya kawo cewa bismillah da yace wala ayatan minhu ba kuma aya ce daga qur'ani ba ya nuna miki akwai riwayoyin da bismillah a suratul fatiha aya ce an gane to ku zo mu je wa ma'anaha abinda ko isti'aza ke nufi a a'udhu billahi minash shaitanir rajim din shine astajiru ina neman mafaka wa alji'u kuma ina fakewa ina neman astajiru ina neman kariya wa altaji'u kuma ina neman asalin wato mafaka bil ma'budil haq da wa nake nema ya kare ni nake fakewa a wurinsa bil ma'budil haq da abun bautan nan na gaskiya ba sai an faɗa miki waye shi ba sai malam kace subhanahu wata'ala ai ba wanda sai kare kai tsiratar da kai in ba Allah ba min kulli mafakan nan da kariya ina neman sa ne daga duk wani aljan da hausa ma ka kan ce ko to amma aljan shine wanda ya buya baka iya ganin duk wanda ya boye kaga mun shakance dai aljanni saboda ba a ganin shi falamma janna alaihi al-lailu ko ra'a kawkaban to haka ko da mutun ne ai akun da yake makiyinka ne amma kila ko sanin sunan shi baka yi ba rayuwa na cin karo da waɗannan mutanen wani baka taka mai ba baka baras mai ba baka ma taɓa mu'amala da shi ba amma ya ɗauki ƙiyayya ya sa maka kamar ni na samu wannan jarabawan so da yawa wani lokaci wanda zan je na so na sai in rasa wai me yasa yake so na kamar zai mutu haka wanda zai nuna min ƙiyayya sai in rasa wai wannan wa na kashe mishi kun fahimci magana za ka samu wannan ha'a musulmi da wanda ba musulmi ba malam mikali ya san malamin mu malam kasim amin Zariya, ko ma da yawa nan kun tsaye mun taba ha motar haya da shi daga Zariya zamu zamu taho nan Kaduna wata mata kirista ce tsohuwa ce sosai kirista har ta dan duke da cross a wayarta ta shiga baya sai ta taba shi malam kasin malamin namu sai ya juyo sai ta ce wai ya taba ni ya gaya mun cewa tana sona a zuciyarta tana sona sai ce to me yasa ni <laughs> kika taba <laughs> shi ba ki taba ki ba mama sai ta ce shi din ba zan ya taba shi ba kai dai ka gaya shi sai ma ce mu ga albarkacin gemu ko na ce na gani malam <laughs> shi ba shi da gemu kuma yana son gemu malam kasu Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana to wani ba ma musulmi ne amma ka ka gani to menene dalilin wannan bayanin Shi ne dole ki nemi tsari saboda ba ki san ina kina rayuwa kina shiga kina fita sai da neman kariya sannan kuma jannin din malam yace mutamarridin wanda yake mai katiya da taurin kai masrudin wanda aka kore shi abun korewa an kulli khairin ga dukkan wani alkhairi Allah kai mana tsari da su to yanzu mun fahimci ma'anan isti'aza kuma mun ji furucin yanda ake yin ta to min fawaidil isti'aza daga cikin fa'idojin da ake samu idan an yi isti'aza wala fa'ifuha da kuma abin da ta kunsa a sauƙaƙe. na farko isti'aza idan kika ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim yayin fara karatu al-iltija'u ila qadirin kin nemi mafaka ne kin boye ne zuwa ga wanda yake da iko yadfa'ul afati 'anil 'abdi yake da ikon tunkuda duk wata cutarwa ga barin bawa kun ko ga ai ba mai so a cutar da shi kai ba kai ba duk wanda kake so ma baka so a cutar da shi Allah ka tsare mu ka tsare mana zuriya la siyama daf'u waswasar shaitan malamai suka ce babu ma kaman Allah ne ya tunkuɗe miki duk wani wasu wasi na shaidan allazi yas'a wanda shi shaidan ne yake faɗi tashi ya shiga ya fita bi shiddatin da tsanani yakan yi kokari kokari matsananci ila faddil abdi wurin ya ga ya katange bawa an qira'atul qur'an daga barin karatun qur'ani wa tadabburihi da kuma zurfafa tunani da lura da abinda da qur'ani ya kunsa me yasa li'annahu domin shi karatun qur'anin nan shaytan ya san cewa wannan karatun min a'zami ta'at yana daga cikin mafiya girman biyayya da Allah ya sa mutane su yi masa Allah ka yawaita mana wali annahu kuma yana ya tabbatar da cewa lamma kana sa'yu shaytan yanda al'amarin ne yake yanda kokarin shaytan ya kasance a yayin da kokarin shaytan ya kasance fi saddi fi saddi wurin ya ga ya katange mutum an zalika ga barin karatun qur'ani ablag wannan shine mafi kokarin sa ana neman istiala ana saboda yanda shaytan ke da kaiwa makura wurin ya ga ya katange mutum ga ganin cewa bai karanta qur'ani ba shaytan na da wannan kokarin matuka to tunda abin ya zama haka kana ihtiyaju ihtiyajul abd sai kasance bukatuwan bawa ila man yasunuhu zuwa ga wanda zai iya katange shi shine Allah ko an sharri shaytan ga daga barin sharrin shaidan bukatuwan bawa zuwa ga wanda zai kare shi daga sharrin shaidan a shaddu wannan shi ya tsanani ma'ana yadda shaidan ke kokarin ya ga ya raba ka da qur'ani to bukatuwanka ga Allah ya kare ka ga barin wan ga kayake shi shine abin da aka fi yafi tsanani yafi dage ya kafata ka dage fil isti'azati wurin kaga malai ce fa fil isti'azati dan haka ku sani a cikin yin isti'aza al-isti'anatu billah a cikin ta akwai neman taimakon Allah fa fil isti'azati billahi ko haka zamu ɗauka ka sani a cikin yin isti'aza dinnan na'udhu billahi mina shaitanir rajim isti'anatun billahi ta'ala akwai ce kana neman taimakon Allah ne na Allah subhanahu wata'ala wa atirafun lahu bil qudra kuma duk da kai isti'aza ta tabbatar ma Allah ne da ikon da dama shi ke da shi walil abdi walil abdi dha'fi kuma ka tabbatar da cewa lalle kai bawansa ne kuma kai mai rauni ne wal ajiz kuma gajiyayye an muqawamati hadha al adu wurin fuskantar fito na fito da wannan maki naka na shaytan al mubay al mubin al batini wanda yake ka ne mabayyani wanda Allah ya gaya maka amma al batini boyayye ne shi wanda ba a ganin shi allazi la yaqdiru ala man'ihi wanda ba wanda ke da iko ya ga ya hana shaytan wa daf'ihi ya tunkuɗe shi ga barinka illa Allah face Allah subhanahu wata'ala alladhi khalaqahu wanda shine ya halicce shi malamai suka ce idan kare mafadace ta so yana maka haushi da ka dauki dutse kai ta jifan shi da ka kira mai karan ya kiraye shi wanne yafi na <laughs> malam fa gara kira mai karan saboda jifan shi zai ƙara fusata shi zai kuma ƙara sa ya hayyako maka kuma dutsen zai iya ƙarewa shi ya cin maka to amma idan mai karen ya kira ki ko fito ya mishi sai ka ga ya fara kaɗa bindi ya gudu wurin shi to suka ce kamar haka shaidan yake in shaidan ya hayyako to koma wurin Allah Allah subhanahu wata'ala yana jin kiran ka to zai ma magane shi an fahimta to shine anan malik ce fa huwa la yaqbalu masani'atin domin shi shaidan din nan boyayye la iqbalu masani'atin baya karban wata mujamala ko magana mai laushi duk lallashin da mutum zai ma shaidan ba fa zai ji ba sai dai ka nemo Allah in dai kana so kai magani to sai dai ka je wurin Allah sannan kuma in yau ne dama gaban ka ma aka haife shi kuma ya san da zai bi kai karka Allah ka tsare mu wala wala yudara bil ihsan sannan kuma shi gashi shaidan ba a lallashin shi da kyautatawa malam ibn al-qayyim Allah ji kansa da rahama yace idan ka hadu da danin mutum ta kadari kana so kai maganin shi daina cutar da kai to ka kyautata mishi ai a Najeriya ya kamata a yadda da wannan magana a to jini zaga an turo ma mutum wanda su kama shi sai ba su wani abu sai kaga sun zo suna wanke shi ko ba a haka to yake duk shedanin mutum in kana so ku rabu lafiya to ka kyautata mai ba ko da yaushe ne faɗa da mutane ke zama maslaha ba ku rike wannan hikiman akwai lokacin da hakuri zaka yi ka kyautata mu mai munanawa sai ka gama da shi fa ladi bai na wa bainahu adawatun ka annahu waliyun Hamim daga nan malai ciro wannan ya to amma in fashe ɗanin aljani ya zabura to koma wurin Allah shi kan baya jin bari sai dai Allah ya tsare Allah kuma ya tsare mu gaba ɗaya sannan sai malai ce bi khilafil aduwil insani saɓanin shi mutum wanda yake a shaidan wanda yake na mutane sannu da turo abu na ganka na biyu daga cikin fa'idan isti'aza shine annaha taharatul lil fami ita isti'azan nan taharatun tsarki ne lil ga bakin mutum mimma kana ya ta'afahu na daga abinda mutum ke zakkewa al'abdu abinda bawa ke zakkewa min lagwin na abinda ya shafi yasassun wasanni marasa kyau warrafas da maganganu na batsa wata tatyibul lahu kuma isti'aza yana wanke zaki kamar yadda zaki brush ki cire dattin bakinki haka isti'aza ke cire zunuban bakinki shi ma wannan sai ka tashi kun fahimci magana ba muna so mu wanke baki asuwaki muke ko mu sa brush ba to shine abinda malik ke nufi anan faharatul lil fani yanda kika zo ga su maman albani na yan oriri ai ta odan oriflame ta a tallata yana son zama ko ambasada ne ko wane ne da mama abdul didde ga su nan man san ma ko sun zama ministoci ban ala kaiwa abin <laughs> ta ta ba da himma Allah ya taimaka Allah ya sa a dace wata ta ce ni dai ku yi min sayayya yar jakan nan foreign designer jakannan nan nake so da shi to a ce lafiya in dai ba da haram bane ai ba da fifi an fahimci maganan ko to wani zaka ga toothpaste ɗinka ko mu ga nan wayaye haka ne ba ko da makilin muke brush ba da mun ga ƙasa sai mun tafi can wurin mai tsada muke zuwa mu siyo saboda lafiyar lafiyarmu yana daga cikin mu, in ba baka da lafiya ba ka ci mai kyau ka sha mai kyau ba gobe ba sai a zo karatu a ce ana malan ƙarin ruwa ba a ce a zaga da bokiti a sa dubu bakwai su ma zan kin san na san su ko fatima na san su ke biyo ni masallaci za ki janye nake ɗibo su da kyau wasu ba sun yi fushi sun daina zuwa karatun <laughs> Allah ba su haƙuri kuma haka nan za mu ci gaba wallahi inda gaskiya da za eh eh akwai wani masallacin wannan din mun je sai mun sa takalman mu a leda wallahi kuma babban masallaci ba zan fada ba wani ustazun cross ina malam bawan Allah wani cross da dawafi ne da shi ya kai sona ina kaunan takalmin ni wallahi da barawon zai je damun da shi na rantsa da Allah zan biya shi kuɗin sabo ma malam Jamilu wai zo yana ta bayanin alhalal wal haram ana takabbara ashe mu akai mahalal da haram malam wabillahi sai da ga ana ta mahalar zami hoto na ce a yi a ce ma nima na can ya wanke neman hoto malam. haka muka gangaro a ƙasa sai da wani ya taimaka sai mun takalmi rana na ya ce mishi amma don Allah in ya je dawo min da kurok din nan ba shi kuɗin shi don Allah to kuma je wawaji ka daina tsaye da mu malam ya ce wata hayyun sannan kuma yin isti'aza ta hayyun wani kimtsi ne da bawa yake yi litilawati kalamillahi azza wa domin karanta littafin Allah mai girma da buwaya ina da minti shida ko biyar ne oke na uku malaiti annal mala'ikata lallai mala'iku ya ku yan uwa ku sani tadnu suna kusantowa min ƙari ilƙur'an su zo kusa da makarancin qur'ani wa tasmi'u liqira'ati kuma su saurari karatunsa والشيطان شيكو شيطان ضد malak kishiyan mala'ika ne wa kuma makiyin mala'ika ne kenan ashe in za karanta ƙur'ani sai dai shaidan ya matsa mala'ika ya zo fa'umir alƙare wannan ya sa sai aka umarci duk mai so ya karanta Kur'ani? an ya tsuluba min Allah ta'ala muba'adata aduwuhi in anhu da ya nema daga wurin Allah muba'adata aduwuhi nesanta makiyinsa anhu gabarinsa hatta yahdirahu khassatuhu ta yanda har zababbu ke bayan Allah za su halarto inda yake karatun ƙur'anin wa mala'ikatuhu da mala'ikun Allah fa lallai wannan isti'aza da aka ce ni Walimatu wata walima ne ma'ana taron jin daɗi, shine walima aiko la hal mala'ikatu wa washayatin wanda baya yiwuwa a ce mala'iku na wurin kuma shaiɗanu na wurin da kin fara ƙur'ani dole shaiɗani zai matsa na hudu shine na kusa da ƙarshe annal isti'adata lallai fadin a'udhu billahi minash shaitanir rajim qabla alqira'ati kafin karanta alqur'ani unwanun wannan wani take ne wa ilamun kuma sanarwa ne bi annal muta'atta bihi cewa abinda za a zo da shi ai baki fara qur'anin ba yin isti'azan kin bada wani take kin ba da wani shela na cewa abinda zaki zo da shi na karatun daha bayan wannan isti'azan shine alkur'an kur'ani ne ke tafe dan haka a matsa maganan Allah zai za a furta shi Wani hada wannan ne sanya lam tushri istiazata ba a shar'anta ba a musulunci mutum ya isti'aza ne dai kalamin ghairahu ma'ana kar mutum ya faɗi komai kafin isti'aza shi ɗin kawai ake so ki fara ki fara da shi kina yin isti'aza ko an ce ki shiga ne cikin qur'ani ba a ce ki wani abu ba in ba shi ba bal kai ba ma haka ba al-isti'aza ita wannan isti'aza muqaddimatun ita aka fara gabatarwa wa tanbihun gabatarwa ce wa tanbihun kuma fadakarwa ne da lusarwa lisani ga duk wanda zai saurare ya ji cewa annal ladhi ya'ti cewa abinda zai biyo ba'daha abinda zai zo bayan isti'aza dinnan huwa tilawa to karatun qur'ani ne da haka sai ya shirya shi ma ya shiru Fa'ida sami'ar sami'a as-sami'u Don dan haka idan duk mai saurare wanda ba shi zai karatu ba ya ji wani ya karanta isti'ada ista'adda listima'i ikalamilla sai fara kimtsi wurin sauraren maganan Allah ta'ala wa shuri'a zalika lil kuma an shar'anta wannan ga duk wanda zai karatun Kur'ani. wa in kana wahdahu koda shi shi kadai ne a wurin koda ke kadai zaki karatu an shar'anta ki isti'aza na karshe dan kan lokacin ya shige mana anna shaytan lallai shaiɗan. ahrasu ma yakunu ala al-insan indama ya bil khairi shedan ba abin da ya fi so ya fi kwaɗayi a ya kasance ya fi kwaɗayin ya kasance a tare da shaidan wato a duk lokacin da shaidan mutum ya himmatu zai aikata wani alkhairi au ya dukhulu fihi ya fi so ya kasance tare da shi ko kuma ya shigo masa ya shigo masa fa huwa yashtaddu alaihi hina idin to sai ya zamto idan kin yi isti'aza sai ya mashe dan tsanani a wannan lokacin ya kusance ki ko ya shigo miki da wasu tunanin nika makamantansa liyabta'ahu anhu dan ganin ya ga ya yanke ki ga barin karatun Qur'ani din wa kullama kana al-fi'lu anfa dan haka ku sani duk lokacin da wani aiki ya zama mafi amfani lil abdi gabawa wa habba ila ta'ala kuma ya zamto mafi soyuwa a wurin Allah bi ma'ana duk lokacin da bawa zai yi wani abu mafi amfani zai yi wani abu wanda Allah ya fi so to kana ikiradu shaytanu lahu akthar shaytan yafi yawan bijiro ma mutum a wannan lokacin kun gane magana a wannan karatun qur'ani ne ko to karki gwada amma dai ki gwada in so yau in kin je gida ki cira biyar ki ce in Allah da zaki sadaka da biyar. ki aje ta sai gobe da azhar karki yanzu karki da safi in Allah ya ce taimake ki matuka shine ki bada biyu ko biyar. shi ma din na sani haka ne ko ba haka ba ne haka ne yanda ake ga bari ki ba wani dubu goma ko ki ba wani dubu kala ke yaro ma ɗan da kika haifa sai ki ce wai haka kai kokari a makaranta zan sai maka keke in Allah ya taimaka in da tsere tsere takalmin roba shi ma ba ki da kirki wata rana, ta ce kai zan cika zaka zan kai ina wasa da kai ne kin yi murtisi kuma ke kika alƙawari ba to shi ne wannan abin da ake nufi duk lokacin da shaiɗan ya ga wani abu da ya fi zai amfanar da kai kuma Allah ya fi so to shi ma ya fi saurin ya bijiro maka sosai ya ga ya hana ka fa da birrafdi lil insan dan haka shaytan ko da yaushe da yana dako ne da gadin ɗan adam ala a kan ku hanya kulle khairin na dukkan wani alkhairi duk sanda zaki alkhairi sai shaytan ya zo wurin yanzu kaya kawai da ake cire ki ce o oh, da azumin nan ashe wancan ban bata dan atamfa ba to bari in gani cikin dai wanda suke da dan dama daman nan da didda mai tsada ne na bata guda uku wallahi in baki sa a mota gobe an kai ba kafin babban sallan da kyanta tsira da daya in ta kai ta kawo ki ce kai ni ko kayan nan ina so nan ƙara moran su fa wanki biyu kawai ne musu ku siyo min dan cikan bin nan me CH din ma ba me CHI din ba ko shekaran je sai da na nemi fatawan wanne ne mai kyan ciki mai CHI din ko mai CI din mai CI din din roba ne malam ki ga mace a inuwa amma tana zufa to ta daura roba kun fahimci magana wata kuma a rana take amma kuma asin da asin saboda ta sa mai tsada to in kika fitar da alkhairi baki gaggawa yin shi ba wallahi malam sai kin yi da gaske sai ki ga in ma kai mutumin kirki ne sai an ta tuni wani ma kila kai tuntuban baki ka gaya mai za ka yi mishi ka manta ka gaya mishi kai ya ta sallama ya yi ta wasa ya ce ya sallama <laughs> a ke mai ma barka da juma'a ya maka barka da safiya yana dai tuni ne Sai kuma kana nan shaidan ya katange ka to jama'a mu kyautata wannan dukiyar da kuke gani wallahi ba za mu lahira da ita ba wallahi ba za mu lahira da ita ba abinda kai anan shine zai tafi can Allah ka taimake mu ka ba mu mai albarka ka sa mu yi albarka da su to dan haka a ƙarshe shine malaika yake cewa wala siyama inda qira'atil qur'an ba lokacin da shaytan ko kan bijiro ya hana ka kaman lokacin karatun qur'ani fa amara subhanahu al-abda sai wannan yasa Allah ya umurci bawansa an yuhariba aduwahu da yakin makiyinsa alladhi yaqta'u alayhi tariq wanda yake tsare masa hanya hana shi karatun qur'ani wa yasta'idha billahi ta'ala minhu awwalan ya kuma nemi tsarin Allah daga shaytanin a karin farko sun ma ya kudu fi sairi daga nan sai ya tsora kuma ya ci gaba da tafiya cikin karatun sai karanta abin da zai karanta kama annal musafir kaman yadda mutumin da yake matafi idan arada lahu wa tariq idan mai tsara hanya kaman yan fashi ko barayi suka bijiro mata istagala bi daf'ihi yakan shagaltu ne da gani ya tunkuɗe su ko ya sa karfinsa ko ya kira yan sanda ko ya nemi dai abin da zai bashi kariya idan kuma aka samu su ya kubuta Sun man dafa fi sairihi sai ya kuɗa ya ci gaba da asalin tafiyansa kamar haka abin yake Allah ta'ala ya taimake mu to mun gama da isti'aza insha Allah ta'ala gobe sai ni basmala sai mu shiga cikin sura kamar yadda muka faɗa dai shine ka'idan tsarin da zamu bi muna fatan nan da Lahadi mu ga ina muka tsaya in mun gama to fa biha wa ni'mat in ba mu gama ba sai mu sa tsarin din Allah da zamu gama cikin sauki amma dai na san Allah da ba zai darussa masu yawa ba insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu akwai yan uwa da suka kawo mana ziyara yan jihar Kano mazauna jihar Niger Malam Fahad yawanci nan shi da yan na sha ganin sun yi status da da abin da suka ciro a TikTok ɗinsa na karatuttukan TikTok page ɗinsa mai suna ni musulmi ne ina ga da yawan ku yan TikTok sun san wannan <clears throat> so yau ga Malam Fahad Allah ya kaddara haduwanmu na farko da shi a zahiri daga jiya zuwa yau muna masa maraba da zuwa tare da sauran dan uwa na manta sunan malam Suleiman wanda sun kawo mana ziyara tun ajiya kuma mun yi sallan juma'a yau tare da su muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya mai da su gidajen su lafiya sannan kuma kakku manta asusun mu na marayu dai yana nan kuma lokaci na ta tafiya ko saboda haka a dage abin da ya tunasar da ni wannan wani abokin mu dazu Alhaji Musa Dala ya fitar da zakka ya ba mu naira biyu a asusun marayu sau da aka muna roƙon ku sanya shi a cikin addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara ma dukiyarsa albarka mahaifiyarsa ta rasu Allah ta'ala ya sa aljanna ne makomanta ai kanwansa ma tana zuwa majalisun nan ban ma ko tana nan ba amma dai ta zo ba yau ko to akwai wanda tana zuwa majalisin nan ta taɓa siyan mana rago ko a marayu ita ma ta bada so da haka muna roƙon duk wanda Allah ya bashi dama a yunkura a yi abin da ya kamata Allah ta'ala ya shi ayyukan mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh